lafi shi kuma in ya san ƙarya yayi yayi bayanin ƙaryar in ko yafi to zai bayani da lahira ina ba ta mun to daga nan Allah sallallahu kuma kenan ma wato yakan yi aiki da abin da yake ya bayyana akan sa a zahiri to a irin nan wani mai wadata ya kwace maka gona ko ya kwace maka floki ko ya cinye maka kaza ko ya yi kaza ka je kuka yi kara ko ku yafi da karfi yana da lauyoyi kai baka sai da ake daukar lauya ba zai iya surutu kai baka da surutu to a nan gurin ne amfanin lauyoyi ke zuwa da wani mai rauni an cuce shi sai ya dauki lauya dan lauya ya zai masa wakili a kotu ya je bayanin kansa ya gabatar da dukkan takardunsa da shaidunsa da duk abin da yake nuna kaza mallakarsa ne kaza haƙƙinsa ne dan wannan lauyan ya zai kare shi a kotu to a nan gurin lauya yana da zafi ko ya fi sabilillahi ba sai ya karɓi komai ba yana da lada a wajen Allah ko a yi dinga da shi a biya shi da abin da yake kuma ya ta halal a sai da haka ba dukkan bangaren aikin lauya ke zama halal ba ba dukkan bangaren kuma ke zama haramun ba wato kamar yadda na faɗa inda yake zama haram kaulan wahidan kawai ka riga ka san wannan makarici ne amma tun farko ya dauke ka je ka kare ba ya da gaskiya tun farko zai dauke ka dan ka ba shi gaskiya a je a ta bayani da surutu to kaga wannan ba abin nan akwai wani mara gaskiya da aka wata shari'a kwanaki wani lauya ya zo ya yi awa uku yana turanci ko ne ba ya yi sosai ko ruwa bai sha ba awa uku yana turanci aka dauki haƙi aka ba wancan ko shine mara gaskiya to kaga irin wannan ma'ana shari'a tana gunuwa akan me yi bayyana a gabanta manzon Allah abin da yi a wannan lokacin abin da ya bayyana a gaban sa amma a matsayin sa na annabi ubangiji ta'ala na nufin ya ƙara jinkiri ya ƙara dubawa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kaddara faruwar hakan ga annabin dan ya zama koyarwa ga alƙalai da za su biyo bayan sa ba lalle bane a kawo shari'a yau sai mutum ya ƙare ta a yau ko sai ya ƙare ta a kwana biyu ko kwana uku ya kamata ko ta bincika a yi jinkiri ba tare da yin bincike ba shine laifi amma jinkirin da ake dan bincike wannan babu laifi ina ba ta amfani sai Allah ce ne la tajadun anil ladina yaqtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana wa la يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وبنجي انت ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم karka yi jayayya ka bada kariya game da waɗanda suke duk mai ha'intar kansa karka ka ba su kariya to kaga wannan dukkan wanda kasancewa ba ya da gaskiya wato maha'inci ne ba za ka ba kariya ba ko da ya dauke ka cewa zo ka kare ni a kotu suka ce a'a tunda baka da gaskiya ni ba zan yi ba inna allaha la yuhibbu man kana khawwanan asima ubangiji baya san dukkan wanda ya kasance khawwanan mai yawan ha'inci sannan kuma asiman wato ainihin wanda yake mai laifi ko mai sako lafazin khawwan ala wazn fa'al wato siga ta mubalaga amma abin abinda ake nufi da shi a nan gurin mujarradul wasfi wato siffar kawai siffantuwa da ha'inci na sa ya zanto Allah baya son mutum an gane ko dan Allah ya faɗa wani lokaci inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu ha'inci kaga nan gurin bai ce ba alkhawanin masu yawan ha'inci domin in muka fassara ayar a zahirin ta Allah baya son mai yawan ha'inci to mai karamin ha'inci kenan ta iya wa Allah ya so to ko ba haka ayat take nufi ba ayat tana nufin Allah baya son mai ha'inci sawa'un kadan din ko mai yawa amma akan kawo siga ta mubalaga ba dan fa'idantar da mubalaga ba kamar da Allah ke cewa inna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba mai yawan zalunci ga bayinsa bane in ka dauki ayar a zahirin fasarta wato kenan baya zalunci mai yawa amma yana yin kadan wanda ke Allah baya yi ko da kadan ko dan yace wala yuzlimu rabbuka ahada inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين لا يظلم كودا مثقال ذره اما سيكون ليس بظلام للعبيد معناه yana كوري mujarradin wasu ne ba wai mubalaga din ake korewa ba domin kore mubalaga zai yi ragowa akwai ragowar sifa kenan koya ya take amma kore sifar gaba daya ma'ana babu abin da zai ragowa na zalunci wanda Allah ke siffantuwa da shi kamar da babu wani mutum wanda yake da ha'inci da za a ce Allah zai kaunace shi sawa'un babban ha'inci ko kuma mai yawa Allah ke yassafuna minan nas suka yi kokarin koyewa mutane laifin su wala yassafuna min Allah amma ba sa jin tsoron Allah suna jin tsoron mutane kar mutane su ga laifin su amma ba sa jin tsoron Allah kar Allah ya kama su laifi gobe kiyama wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su yana tare da su da jinsa da ganinsa yana tare da su da iliminsa subhanahu wa babu abin da mutum zai furta ko ya aikata ko ya faɗa wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba to babu abin da zuciya za ta wa kan adam a zuciya na tunani wanda Allah bai sani ba wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halitta dan adam ko mun san abin da zuciyarsa take saka masa da tunani to ballantana kuma abin da zai faɗa da baka ballantana abin da zai aikata da gabansa wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su da jinsa da ganinsa da iliminsa mai yumayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kulla abinda bai yadda da shi ba na zance Allah madaukakin sarki yana tare da su akan haka kuma zai musu hisabi akan haka wa kana Allah bima ya'maluna muhita ubangiji ya kasance yana kewaye bima ya amalu da da abin da suke aikatawa ilimin Allah ya kewaye abin da suke aikatawa ba abin da ke fakuwa a gare shi an gane ko sai Allah ta ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور يجد الله غفورا رحيما ومن يقصد إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وبنجد ها أنتم هؤلاء sai ga ku ko waɗannan ana nufin dangin wannan mutum wanda ya ha'inci ko ɗan uwansa wato sai ga ku waɗannan jadaltum anhum fil hayati dunya kuna kokarin ba da kariya ga masu ha'inci a rayuwa ta duniya kaman yujadilu Allah anhu yawmal qiyamah to wane ne wanda zai ba su kariya kuma a gobe kiyama amman yakunu alaihim wakila kowa zai zama wakilin su a gaban Allah da zai ba su kariya da zai zama musu lauya sai da Allah ba zai kama su da laifi ba abin nufi idan anan gidan duniya mutum na da laifi kun kare shi mutum na da laifi kun ce ba ya da shi kun tsare shi a ranar tashin kiyama fa kun san sai an sake wannan hukunci to a can kuma wa zai ba shi kariya za ku iya tsayawa ne ku yi masa lauya a gaban Allah ko ku ba shi kariya a gaban Allah ko ku zama wakilansa ku yi magana a madadinsa a gaban Allah ma'ana razani da firgici Allah madaukakin sarki ke yi ga mutane cewa ba in dai kun san a ranar tashin kiyama ba za ku iya ba mutum kariya ba in yi jin da laifi a gaban ubangiji to fa anan ma bai kamata ku ba su kariya ba a duniya dan in ma kun bayar za a warware a an gane ku wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya zo yin istighfari ya nemi gafaran ubangiji yajidullaha ghafurur rahima zai samu ubangiji na masa gafara yana kuma jin kai a gare shi ya'mal su'an dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko wani irin aiki aw yadhlim nafsahu ko kuma wato ya zalunci kansa me ake nufi da aikata mugunyar aiki me ake nufi da zaluntar kai aikata mugunyar aiki a irin nan sai zan a nasta mutum ya aikata wani abin da yake haramun ne ya zaccewa wata kabira daga cikin alkaba'ir ko zina ko shan giya ko tata ko zalunci ko wani iri aw yazlim nafsa sai zan to da ake nufi da shi a nan gurin mutum ya ha'inci kansa ya zalunci kansa wajen in yin wani wajibi da aka dora masa bai yi sallah ba bai yi zakka ba bai yi azumi ba bai faɗi gaskiya ba bai yi adalci ba ya zulum masa dukkan mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan daga baya sai dama ta kama shi kun mai yastaghfirullah ya nemi gafaran ubangiji yajid Allah ghafurur rahima zai samu Allah na yin gafara sannan kuma yana jin kai a gare shi abinda ake nufi da istighfari anan ba istighfari kadai ba saboda yanzu da dama mutane sukan kwana suna laifi da safe su yi istighfari kari sannan su tafi kasuwa su yi ha'inci su yi mabudi su je ofisoshin su wajen aikin su su yi rashin kirki su yi cin hanci sannan kuma da yamma su zo su yi istighfari ɗari sun su ɗauka cewa istighfarin ɗarin safi da istighfarin ɗarin yamma sun yi tarayya da juna wajen kankare zunubin da suke to kuma ita istighfari ita kadai ba ta tasiri wajen kankare zunubi sai in tare da su ba da haka Allah ya haɗa su a wani wuri wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله وأن تستغفروا ربكم ku nemi gafaran ubangijinku kun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare ma'ana sai kun haɗa tare da juna tuba shi ne barin laifin tare da yin nadama kan me yasa da laifin tare da kulla niyyar cewa ba zan ƙara komawa kan laifin ba istighfarin kuma shine maimaita kalmomin da ke san a kankare abin da ya wuce baya bayan na yadda ba zan kare ba nan gaba to a kan kare min na bayan to wanda ya wannan shine gidin Allah ga sauran rahima amma mutumin da ya tuba ya ce na daina amma baya nadama kan abin da ya wuce baya bai ma ga yayi laifin komai ba baya ne ma Allah ya yafi masa ma'ana wannan akwai saura a tuban su haka mutumin da zai kai istighfari safa da yamma amma bai daina laifin ba laifin da yake istighfarin akan kare masa shi a yau ma yana da in ya tafi zai sake yi wannan istighfarin sa ba ta zama karbabbiya ba kawai yana bata yawon bakin sa ina ba ban gumbayin da kyau da haka lalle ne mutum ya gwama tsakanin tuba da istighfari in yayi haka ne ya ji Allah ghafurur rahima Allah ya ce man yaktubu isman dukkan wanda ya tsawarwarci kayan laifi dukkan wanda ya aikata laifi fa inna ma yaktubuhu ala nafsi to fa ya aiwatarwa kansa ne ba kowa yawa ba dan la tadru wa zra ukhra wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masali sannan hakimar ko mai hikima sallallahu ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ubangiji ta ala ce wani yaktin fati'atan aw isman dukkan wanda ya aikata fati'a wani laifi aw isman ko wani zunubi thumma yarmi bihi bari'an sannan sai ya jefi wani warakakke da wannan laifin mutum ya sata sai ya ce mutum ya ha'inci sai ce wani shi yayi laifin amma ya jefo ni da wannan laifin faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina hakika ya jibinci buhtanan kirkira kirkira shine abinda mutum bai jibi bai jibi ba kace laifin sa ne wanda wato yana da girma a wajen Allah ta'ala wa isman mubina kuma ya dauki zunubi wanda yake mabayyani walaula fadlullahi alayka wa rahmatuh ba dan fadalan Allah akan ka ba ba dan rahmatsa a gare ka ba lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk da waɗansu tawaga cikin mutane sun kusa su hallakar da kai wato su sa ka rinka yanke hukunci ba yadda yake ba su sa ka ɗora laifi ga wanda ba mai shi ba mai laifin kuma ka warkar da shi ka ce san san ba yadda ka warkar da shi wanda yake hakan laifi ne amma su da'u na illa anfusahum ba za su hallakar da kowa ba sai kansu dan kai akwai isma ta tare da kai shine tsaro da kariya ta ubangiji da Allah ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga dukkan wani kaidi da mutane za su kallama ma'ana yunkurin da waɗansu za su zamar da kai su kawo da kai daga tafarkin gaskiya ba za su iya ba domin isma tana tare da kai shi yasa Allah ya kawo laula fadlullahi alaihi wato wujudu fadlullahi din wujudu rahmatullahi ta'ala shine ya zanto saddan mani'an baina wuqu'ihi sallallahu alaihi wa sallam fi salat wato ya zama kariya da za ta hana annabi fadawa cikin bata da haka Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba za su halakar da kowa ba sai kawunan su wa ma yadurrunaka min shay kuma kai ba za su cuce ka da komai ba wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma ubangiji ta'ala ya saukar da littafi akan ka shine alqur'ani sannan wal hikma yayi maka wahayi na hadisai ingantattu abinda duk manzon Allah ke furtawa na hadisai da ke fitowa daga bakinsa wahayi ne na Allah ubangiji ta'ala yayi masa wahayi abin kafin ya faɗa dan Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan wa allamaka ba lam takun ta'lam ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba tun da wa kana fadlullahi alayka azima sannan fadlan Allah kan ka falla to take mai girma cewa Allah ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba wannan ya nuna annabi baya sanin al'amuran sai bayan an yi masa wahayi da haka Allah madaukaki sun ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أن الله كان أبوك سبع أن يمسوهي كافل أو مسوهي باية domin sanin mai zai faru gobe da jibi da gata Allah yake kanta da shi kamar yadda ya bayani a karshen suratul lukuman inna allaha indahu ilmu sa'a shi kadai san tashin kiyama wa yunzilul ghaib shi kadai ya san ruwan sama yau shi zai sauka kuma a ina kuma adadin gangan ruwa din lita nawa za ta sauka sannan halittu nawa za su ci moriyar wannan ruwan sama ba wanda zai iya gano wannan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa ba ta kaitaccen sani irin na likita ba ce za a haihu rana kaza da watan kaza cikakken sani irin na Allah ya san me za a haifa namiji ko mace ya san fari ne ko baki ne ko wankan tarwada ya san kafiri ne ko mummuni ne ya san dan kasuwa ne ko dan boko ne mai sana'a ne ko manomi ne ko makiyayi ne duk ta duk bai san wannan ba wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada ba wata rai da ta san me za a yi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san a wata kasa a wani gari kuma yau mutum zai mutu inna allaha alimul khabir dan haka cewa annabi bai san gaibi ba wato tsarkake Allah ne cewa ba wanda ya tarayya da shi wajen sanin gaibi amma cewa annabi ya san gaibi sanya ma Allah kishiya ne cewa ga wani abin da yake banta da shi wani ma ya sani ina fata an fahimta dan da dama daga cikin malaman bid'a sai su dauka cewa wato ba a gema annabi ba ba a mutunta shi bayan an ce bai san gaba ba har wani malami kwanaki ke ba ta tuwa gidan rediyo rediyo na jira ne kaduna cewa kaza kaza kaza kaza magana ce ta ilimi ga kuma a cikin ayoyin alqur'ani kullu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الآكبة للمتقين ما كنت لديهم إذ يلقون كلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يبتسمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما لا يمكن هذا muka faɗa هذا الله Allah ya ba mu ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي